ganawar kamfanonin haji da umra da hukumar alhazan najeriya na hakon ta mai da hankali kan yunkurin rage kudin kujerar hajin bana da bin ka'idar yarjejeniyar kula da jin daɗin maniyata tuni hukumar ta tura tawaga saudiya wacce ta samu nasarar rage farashin kudin gidaje da wani marubucin hukumar muhammad aja ya ce za a samu rage ko adanawa najeriya ragin dala miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku daga wannan yunkurin obama na shine jami'in labarun hukumar mun fito da wani shiri na lasin lasin da muke musu sassan da wannan to amma bana sai aka yi tunanin cewa tun da jihohi ma sai aka musu irin wannan license din amma na ma kai aikin ma da tasu ba ma umara ba cikin abubuwan da aka yi musu bayani shine wannan karan duk jiha da take rukuni na a a lasan lasan din da aka biya kamata an duba ma'aikatan su an duba na'urorin su abubuwa dai da dama kafin a bada wannan rukunin to yanzu an sanar da su cewa duk jiha da take da rukuni na a za ta yi aikin umara ba kawai sai dai aikin hajji ba kuma banda haka hukumar ta kara musu bayani yadda take kokarin ta ta rage kudin hajji bana hakanan sakataren hukumar dr bm tambuwal ya ja hankalin kamfanonin kan muhimmanci rikon amana da wanda suke aiki na jihohi da wanda suke aiki na kamfunan kai masu alhazan jirgin yawo to dukkan mu muna cikin wannan sharadi na nake ambatawa aikin mu mu tabbatar da cewa alhaji da ya biya kudin shi ya samu hidimar da yake so kuma ya samu ya aikin hajji da sauki ya dawo idan akwai wani takasir ko kuma rashin cika waɗannan abubuwan wanda ba laihin shi bane sai roki Allah bayan an gama aikin hajji saboda su ma larabawa bayan ƙara aikin hajji kowa ya wuce ya basu ƙasar su in suka zauna su ce to Allah ka gani hidimomin da muka alƙawali za mu ba waɗannan baƙin naka mun iya kai mu to in ma ba su samu ba to shikenan yanzu sai dai a bar mu Allah muna roƙon Allah madaukin sarki ya yi muna muwafaka ya ba mu alheri ya sa mu gama lafiya kuma ya sa alhazan mu samu hajj mabrur wal hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna bai da wani sakamako wanda ya samu aikin hajj mabrur sai aljanna jami'an kamfanoni na nuna rashin wadatar kuɗi a hannun jama'a na kawo cikas ga shiri kan lokaci don gujewa fafe kora ranar tafiya ga umrar azumin Ramadan. Sunana Muhammad Tijani daga eh, Makka Madina Travels. mutane da yawa suna son su tafi shekaran nan amma abin da yake faruwa ba kuɗi a hannun mutane canjin kuɗi ya je sama to mutane suka yi lissafin abin da suke so su canja da abin da za su ɗauko guzirin da za su je su yi amfani da shi kaga yana da yawa. Dala ta fara faduwa a kwanan nan. Eh dala ta fara faduwa saboda dala yanzu ana samun ta kamar 360 zuwa 370 amma har yanzu dai kasan da mutane na kukan ba kuɗi ba kuɗi. Bana dai Saudiya ta dawo da Najeriya dukkan kujerun da take bata gabanin aikin faɗaɗa masallacin haramin Makka. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.